radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da sunusi ina wumunti daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da amin ibrahim kiyawa sai kuma shirmu na karshe wato kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma ga shirmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan yunin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda daidai goma sha ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru ɗari da sha biyu suka gabata rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan yunin shekara ta alif ɗari takwas da ashirin sojin ƙasar masar karkashin sarki muhammad alfasha suka mamaye wani yanki mai yawa daga arewacin sudan sannan kuma lokaci guda turawan ingila suka fara mamayar kasar ta sudan da kudancin kasar sai dai a shekara ta 1881 mutanen kasar karkashin muhammad mahdi sun fara yakar sojin mamaya a bangarori daban-daban sannan kuma sun sami nasarori masu tarin yawa a kan turawan sun kuma dawo da ikon su a yankunan kasar masu yawa musamman ma a shekara ta 1885 amma shekara ta 1898 sojojin mamaya sun ji karfin sojojin mahdi na sudan inda suka kammala mamaye kasar kasashen ingila da masar sun ci gaba da mamaye kasar sudan har zuwa shekara ta 1956 a lokacin da ta sami yancin kanta masu ware kun san cewa shekaru 94 suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan yuni shekara ta 1928 aka haifi likita marubuci kuma fitaccen an gugurmaya a yankin latin amurka ernesto rafael che guevara an haifi Che Guevara a kasar Argentina amma asalin iyayensa 'yan Ireland ne da kuma Spain ya kasance mataimakin tsohon shugaban kasar Cuba Fidel Castro a lokacin da ke jagorantar 'yan gwagwarmaya domin kawo ƙarshen babakiran Amurka da 'yan kuranta a kasar Cuba kamar da kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya masu neman 'yanci daga 'yan mulkin mallaka da babakire na kasashen yammacin turai a cikin kasashen latin amurka da kuma wasu kasashen afirka bayan kawar da gwamnatin 'yan amshin shatan amurka a kasar cuba tare da kafa gwamnatin juyin juhali karkashin jagorancin fidel castro che guevara ya rike mukamai daban-daban amma daga bisani ya aje dukkanin mukaman inda ya fifita daukar makami domin shiga gwagwarmaya a wasu kasashe domin taimakama waɗanda turawa suke zalunta che guevara ya shiga kasar bolivia domin taimakawa manoma waɗanda turawan amurka suke zalunta tare da kwace masu gonaki da kuma bautar da su a cikin kasarsu inda a cikin kasar ta bulubiya ne ma'aikatan hukumar leƙen asirin amurka sai ya sa kashe shi amurka ta riƙe gawarsa tsawon shekaru amma daga bisani kuma ta miƙa gawarsa ga gwamnatin cuba inda aka gudanar da taron jana'izar sa ta musamman bayan kwashe tsawon shekaru da kisan sa da amurka ta yi al'ummar kasar cuba dai da sauran al'ummomi da dama a yankin latin amurka da ma al'ummomi da dama a wasu kasashen duniya musamman ma masu adawa da zalancin turawa da mamaya a kasashen duniya suna kallon ce gabara a matsayin wani babban gwarzo wanda duniya ba za ta mantawa da shi ba sakamakon irin mai sa da yaƙi da zalunci da babakeren turawa 'yan mulkin mallaka musamman ma a kasashen latin amurka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 madalla yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da sunusi na wunti labarun duniya mai karantawa wunti da farko muhimman kanunsu. gwamnatin kasar qatar ta jaddada matsayinta ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falasdino na ganin ta kai ga dukkanin haƙoƙinta shugaban kasar masar ya jaddada cewa dole ne kasashen larabawa su ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin kasar libya da kansu babban hafsan hafsoshin sojin faransa ya sanar da cewa sojojin ƙasarsa za su fice daga sansanin sojin menaka da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar mali a matsayin matakin janyewa daga ƙasar baki ɗaya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan gwamnatin kasar qatar ta jaddada aniyarta ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falastino na ganin ta kai ga dukkanin haƙoƙinta wannan matsayi na kasar qatar ya zo ne a yayin zaman taron kwamitin kare haƙƙin ɗan adam karo na hamsin da ake gudanarwa a birnin janaiba musamman dangane da tattaunawa da kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai zaman kansa dangane da ayyukansa a yankunan falasɗinawa da aka mamaye ciki har da yankin gabashin birnin kudus da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da cewa mallakin falasɗinawa ne hakanan ƙasar ta ƙatar ta jaddada cewa rashin aiwatar da manyan shawarwarin da ake gabatarwa da ke da alaƙa da manyan abubuwa da suke haifar da tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da kuma tsawaitar rikici shine babban dalilin da ke janyo ci gaba da tashe-tashen hankula a Falasɗinu tare da ƙarfafa bakar siyasar mamayar Yahudawan sahiniya 'yan kaka gida. ministan harkokin wajen kasar labanan ya nisanta yiwuwar bullar yaƙi tsakanin labanan da haramtacciyar kasar isra'ila kan matsalar kan iyaka da ta kunno kai kafin gudanar da zaman tattaunawa tsakanin sa da wakilin kasar amurka mai shiga tsakani kan sabuwar dambarwar siyasar da ta kunno kai dangane da rikicin kan iyaka tsakanin kasar labanan da haramtacciyar kasar isra'ila ministan harkokin wajen kasar labanan abdullah bo habib ya tabbatarwa 'yan kasarsa cewa kada su damu saboda matsalar kan iyaka da ta kunno kai a halin yanzu tsakanin labanan da haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta kai ga barkewar yaƙi a tsakaninsu ba a ganawarsa da manema labarai a yau talata abdullabo habib ya yi furuci da cewa babu wata alama tsakanin ƙungiyar hezbollah ta labanan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da take nuna yiwuwar bullar yaƙi a tsakaninsu duk da cacar baki tsakanin ɓangarorin biyu bisa dogaro da ingantattun bayanai daga sassa daban-daban da suka dace a aminta da su wakilin ƙasar ta amurka mai shiga tsakani ya bayyana fatarsa mai ɗauke da kwarin gwiwar cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ɗaya a tattaunawan da ake yi tsakanin ƙasar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban kasar masar ya jaddada cewa dole ne kasashen larabawa su ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya da kansu shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya kuma ƙarfafa dukkanin ɓangarorin ƙasar libya da su ɗauki matakin warware matsalolin ƙasarsu da kansu yana mai bayyana fatansa na ganin an kawo ƙarshen duk wata rubutu ta rikici a ƙasar. kamar yadda abdul fatah al-sisi ya jaddada wajabcin dakatar da buɗe wuta tsakanin ɓangarorin ƙasar ta libya yana mai jaddada cewa dole ne akan al'umman larabawa su ɗauki matakin kare kai tare da katange duk wata matsala da za ta shafi ƙasashensu gwamnatin turkiya ta kara wa'adin zaman sojojinta a ƙasar libya duk da buƙatar ƙasa da ƙasa ta neman ficewan sojojin haya daga ƙasar ta libya shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya aike da takarda ga majalisar dokokin ƙasarsa yana neman da ta amince da buƙatarsa na kara wa'adin zaman sojojin hayar ƙasarsa a ƙasar libya har na tsawon watanni goma sha takwas wannan bukata ta shugaban kasar turkiya tana zuwa ce a daidai lokacin da kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa musamman majalisar ɗinkin duniya suke jaddada yin kiran ficewar dukkanin sojojin haya da na kasashe daga kasar libya kira kan wajabcin kwashe sojojin haya da na kasashen waje daga libya yana matsayin shimfiɗa ce na ganin an wanzar da zaman lafiya mai ɗaurewa a ƙasar da ta shiga yakin basasa tun a shekara ta 2011 bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi babban hafsan hafsoshin sojin kasar faransa ya sanar da cewa sojojin kasarsa za su fice daga sansanin sojin minaka da ke shiyar arewa maso gabashin kasar mali a matsayin matakin janyewa daga kasar kamfanin dillancin labaran faransa france 22 ya habarto daga babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar faransa cewa sojojin kasarsa za su fice daga kasar mali kwata-kwata zuwa ƙarshen bazaran bana tare da miƙa babban sansaninsu da ke garin gawo ga rundunar sojin mali tun a baya rundunar sojin faransa ta sanar da miƙa sansanin sojin ta na gosi da ke arewacin ƙasar mali a hukumance ga sojojin ƙasar ta mali wanda aka bayyana cewa a matsayin matakin fara janyewar sojojin faransa ne daga ƙasar ta mali ƙarshen labarun duniyan kenan. madala yanzu kuma ga sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namu leka iran tare da aminu ibrahim kiyawa Waleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin shirinmu na Muleka Iran. shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarkwatar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin Sabzuwar. Shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 600 da 70 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci bincike da tarihi da kuma miyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar zama saurare ga mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato dot 1ng madala yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato kiɗe iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To masu saurare ba tare ɓata lokaci bari in koma gefe an haɗa ku da Bahadur Muradu Khan domin jin irin wakar da ya tara mana a cikin shirin namu. Ai lafiya. lafiya. لا ولا وقعت هالي هابوش لا To a gaishe ka Bahadur Murad Khan a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da haɗumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji su tahir amin yake cewa a yi ne lafiya salamu alaikum wa barakatu.